Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. bismillahir zuciya, rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin wata alƙaryar wallafar Ramlat mai dambu. Tana fitowa daga gaban ɗaki ta ga ƙanwarsa ta shigo mai suna Bahijja. Kalanta ta yi ta ce mata ana kiranki. Daga haka ta juya abinta. Da sauri ta saka hijabinta ta bi bayan Bahijja. Assalamu alaikum, mum gani. Kalanta ta yi kafin ta ce mata Aliya ga ta nan sunanta Rabi'a ki kula da ita. Sannan ki tabbatar tana tsafta Ita ce za ta ci gaba da kulawa da Junaid. To mom, ta mu je in ji Aliya. Hankali Rabi'a ta miƙe tare da bin bayanta har zuwa ɗakin su. Sannan Hajiya Larai ta ce mata, "To Hajiya ni zan tafi." Ta ce, "A'a, da wuri haka, bari na ɗauko miki wani abu." Haka ta shiga ciki, can sai ga ta da ɗari biyar ta miƙa wa Hajiya Larai, aiko ta karɓa ta yi godiya. Ita kanta Hajiya Larai tana son hidima da Hajiya Halima. Domin matar ta san darajar kanta, haka ta yi ta godiya tare da yi mata sallama. Alhaji Hamisu da talla Sanata ne mai wakiltar wani sashi na jihar, Hajiya Halima ita ce matarsa ta biyu, ba ita ce ta haifi Muhyiddin da Bahijja ba. Ɗanta kenan ƙwaya ɗaya Junaidu, daga ita har mijinta ba su da lokacin yaran saboda hidimar gabansu. Muhiddin ya lalace ne sakamakon kai shi boarding school da aka yi da ke makarantar haɗe yake da 'yan mata. To anan ya lalace, bayan nan kuma yana ɗan taɓa shaye-shaye amma iyayen nasa gaba ɗaya ba sani ba. Mahaifiyarsa tana nan tana aure a Kaduna a wani zuwan da ya yi ne warinta ta fahimci ɗanta ya lalace. Ta saka shi a gaba da tambayar me yake so ya ce mata aure. Ta gaya wa mijinta da ke shi ma babban mutum ne ya samu Alhaji Hamisu na talla ya gaya masa a madadin ya fahimce su sai ransa ya ɓaci A kan me za su ce wai a yi wa yaron aure. Dududu bai wuce shekaru sha tara ba har ya zo gida ya yi ta masa faɗa daga nan ya rufe zancen aure shi ko mara kunya ya buɗe kofar ban 'yan aikin gidansu Karshe ya zuba wa yarinya ƙwaya ko a saka mata ba a cikin kayanta a yi mata sharrin sata da ke sana masifar ƙaunar yaransu ba su taɓa ganin laifinsu ba musamman hajiya halima wacce san ba taɓa binciken banakalar da yake a gidan ba ko kuma ya zama rabi'a zai kasance a cikin gidan ba a can jf hospital kuwa washe gari abinci yake bata baki yana murmushi sai ka rantse bai da abin yi ne nan kuwa yana da su sai dai yana girmama al'amarin mahaifiyarsa. Ya fai, yaushe Bilal zai shigo? Hajiya Layi na ce ta faɗi hakan. Lubna ta tambaye ta da faɗin, wai me yasa kika damu da dawowar Bilal? ta ce ummi kin ji ta ba turo kofar ɗakin aka yi kamar za ta tashi sama kallo ɗaya faisal ya yi masa ya ɗauke kansa assalamu alaikum oh ban yi sallama ba shi yasa kuke min wani irin kallon banza kamar kun ga kashi ko allah ya shirya min kai alman yanzu daga ina kake in ji hajiya atika wani wuri umminmu ya bilal bai iso ba ko ta ce eh bai iso ba amma ka kame bakinka lauya ba magana ya ce oh baby ya kike haufa ya miƙa wa layi na hannu bugi hannun ta yi cikin fushi ta ce ka rabu da ni ya ce sorry ba laifina ba ne amma a zo mu je na nuna miki wani abu zai fita faisal ya dawo da shi yana faɗin alman amma ka san babban kuskure kake aikatawa ko waye baka damar kutse a shafin intanet ɗin jf group Me yasa baka ji idan wannan maganar ta fito kowa ya ji ka san umman mu zaka illata dariya yayi tare da dukan kafaɗar Faisal ya ce kai hakuri ba zan koma ba ya faɗa tare da jan hannun layi na suka fita wani irin ihu ta saka tana cewa na wani ya ce malama ba naki ba ne sannan ina ke mace ina hawa bike ya bilal ne ya turo min shi tun last week ta ce iskancin banza juyawa ta yi tare da barin wurin gwalo ya yi mata yana dariya Wurin sa aka kira a take fuskarsa ta sauya ya ɗauka tare da yin shiru idanuwansa suka cicciko da kwalla kana ta ɓuya kana gudu aiki za mu baka idan kuma ka ƙi, ka dai san yadda asman hajiya atika ya tashi ko to wallahi haka za mu yi maka idanunsa ya rintse kwalla ya zubo masa a hankali ya juya zai bar wurin ya hango faisal da sauri ya bar wurin tsaki faisal ya ja domin ya tsanar shin hankalin alman Can bayan asibitin ya nufa a cikin muryar kuka ya ce, Waye kai, akan me zan ɗauko bayanin sirrin Bilal Ahmad Jekamshi, ina ce cewa kuka yi ba za ku taɓa zuri'ata ba, na ɗauko muku bayanin JF Group, na ɗauko muku har da na mahaifiyata, don Allah ku bar ni haka. Ya faɗa yana kuka kamar wani ƙaramin yaro. Kashe wayar ya yi tare da komawa bayan asibitin sannan ya ciro wata karamar waya irin mai touch ɗin nan ya kira wani namba aka ce masa a kashe take kuka ya saki tare da zama a wurin ya yi da na sanin ci gaba da aikinsa a kamfanin JF Group don haka ya nufi wurin famfo ya wanke fuskarsa sannan ya shiga asibitin wurin umminsa yana shiga ya zauna shiru ba kamar ɗazun da yake cikin farin ciki ba kallonsa ta yi tare da cewa Alman wa ya sa ka kuka kamar wanda ta rike shi sai ya fashe da kuka shiru ɗakin ya ɗauka yan uwansa su kam jikinsu yayi sanyi kuma sun kasa magana wayar da ta ɗauka garin kiran faisal ta danna kiran bilal har ya shiga ya ce a ummin mu kar ki gaya wa faisal babu komai kawai ina kewar ya bilal ne na san da yana nan allah zai bashi ikon kare mu cikin mamaki take kallon sa bakinta a sake ta ce to menene ya same ka wane ne ya rabe ka cikin kuka ya ce mata babu komai zai miƙe ta mai da shi tana faɗin zauna ka gaya min menene ya faru idan ka sake muka ji labarin wani naka ya san me yake faruwa har asibitin za mu zo ba bilal ka ce yana nan ba bari mu ji wani abu za ka amshi kyautar da tafi kowane kyauta kyau da tsada da sauri ya shiga giri za mata kai yana faɗin a'a babu babu kawai ki manta haka ya bar ɗakin yana share kwalla hanyar fita suka haɗu da hajiya turai da humaida sai kuma shuwa za su shiga cikin asibitin cikin girmamawa ya gaishe su sannan suka wuce Hajiya Shuwa ce ta ce kai a wani ɗakin uwarka take dawa ya yi tare da yi musu jagora har ɗakin ummin tana zaune layina da lubuna suna jajanta halin da yake ciki. Sallama suka yi da faɗin sannun ku dai suka faɗa a lokaci ɗaya da shiga wa alaikum salam barkanku da zuwa mama Humaida da mama Turai an tashuwa barkanku da zuwa suka ce yauwa sannun ku yaran nan mikewa suka yi tare da barin ɗakin Ayya an saka ku aiki da kun zauna ina kyautar zaton an jima za su sallame ni ta faɗa tana murmushi ai gwaron musu kana ce muna farin ciki kina wani halin murmushi ta yi sannan ta ce musu ɗan adam ne dai ba a iyar masa amma menene abin magana barkanku da zuwa ya gida ya aiki da iyalai alhamdulillah ya nake jikin da fatan kina lafiya gida musu kai ta yi tana faɗin alhamdulillah sai godiyar ubangiji jiki kamar ma ba a yi komai ba to alhamdulillah Allah ya baki lafiya ta ce amin ya Allah nan suka ɗan taɓa hira Hajiya ya zaki bar shi ya tafi bayan kin san yana miki zagon ƙasa in ji na Maroko murmushi ta yi sanin ta ce masa idan na ɗauki mataki a kansa ba zan kuma yarda da kowa ba ne kuma ba zan samu likitan da zai min irin hidimar da yake min ba idan yana da hankali zai fahimci gargaɗin da na yi masa. Sannan masu iya magana sun ce wawa ba mahaukaci ba ne idan ya ci kasuwa gida zai koma zuba masa ido mu ga iya gudun ruwansa kafin mu taka masa barki na maroko bai so hakan ba ya so ta ce ya je da yaransa su farwa Dr. Musa da iyalansa amma taki ya ji masifar haushi kuma babu yadda ya iya ne kawai amma ya san inda lokaci komai zai faru kuma sai ya kaddamar masa lokacin da Dr. Musa ya bar gidan sosai yake juya maganar 'yar duwala shiru ya yi yana nazarin abin kafin ya ci gaba tafiyarsa kenan tana sane da abin da yake faruwa ta zuba masa ido ne kawai don haka ya kamata ya rufa wa kansa asiri domin fada da irinsu babu nasara idan kuma yana ce tabbas za su kashe shi ko su illata shi ta yadda ba zai moru ba domin tunanin ya isa gida yana zare idanu kamar wani mara gaskiya a can busan kuwa da ke can kasar koriya yana sane ki kai ya kalle ta domin za ta iya sa shi fasa tafiyar da ya yi niyya don haka yana ta haɗa kayansa har ya gama umma bata ce komai ba sai ma binsa take yi da idanu ya kuka yi da wango ta jefa masa tambayar babu ya faɗa mata a takaice yana ɗaga wasu manyan jakunkunansa yana kallanta Bilal baka ce min komai ba sai babu ta ƙara tambayarsa murya ta na rawa ya umma kin san zan tafi kuma tafiyar nan zan dawo insha Allah dan Allah ki bar ni na tafi ya faɗa bayan ya rungume ta gida masa kai ta yi tare da ɗago kansa tana shafa fuskarsa ta sunkuyo da goshin sa ta sambata sannan ta ce masa Allah ya kare ka daga hakan ta bar shawarin shi ma ya fito sannan direba da escort ɗinsa suka shiga kwaso kayansa yana fita na na da sai sayona suka rungume shi rungume sai yana jin ƙaunar ƙannan nasa kamar ya tafi da su amma hakan ba zai samu ba sai ya magance matsalolin gabansa tukunna kamun su samu saken rayuwa inda yake ya san a nan koriyan ma dan gidansa akwai tsaro ne shi yasa ba a iya kai musu farmaki da babu tsaro da tun kwanan su ya daɗe da karewa don haka dukkanin kulawarsu zai tsaya a nan koriya ne bai isa a kashe masa ahali ba lokacin da ya isa airport wango ya samu yana jiransa mika masa hannu ya yi suka gaisa sannan suka wuce inda private jet ɗinsa yake ya zauna kafin ya ciro wata takarda mai kama da taswira ya baza a kan wani tebur da yake cikin jirgin sannan ya ɗauki pencil ya fara kallon bilal yana faɗa masa wannan shine iyakar tekun atlantika zuwa najeriya idan har aka ce zaka shiga wannan harkallar ya zaka ji sannan dole fa yadda na gaya maka za ka shiga cikinsu ƙura wango idanu ya yi shi musulmi ne baya son ya yi abin da zai taɓa addinin musulunci amma babu yadda ya iya dole koma menene ya shiga harkokin siyasa da kasuwanci idan yana son samun yadda yake bukata ok na amince amma ba ka ganin haka zai taɓa darajar addini na da ƙimar mahaifana ko ɗaya idan ka isa ka tattauna da faisal ya ce a'a ba na son faisal ya sani ya ce amma na ga kamar shi shakikin ka ne kuma zai taimaka maka wurin warware wasu abubuwan babban lauya ne ko baka yarda da shi ba ne wango ya tambaye shi na yarda shi mana ya faɗa tare da jingina kansa da kujerar saukar masa da kujerar wango ya yi sannan ya ce masa za ka iya amfani da wannan damar domin gano wa ke yi maka ɓarna. sannan ya ce kuma dole zaka cire dukkan wani abin da ya shafi addini ka yi rayuwar da ake bukata ya ce hmm, dole sai da mata ne ya tambayi wango eh to ruwanka ka hana little baby ɗinka motsi ko kuma a kira ka ɗan homo zaro idanu ya yi, yana kallon wango tur ya faɗa tare da gyara kwanciyarsa nan ya shiga yi masa bayani tare da kafa masa dukkan wani abin da ya dace tsaki ya yi tare da komawa wurin zamansa yana jinjina yadda faisal yake jure mugun halin bilal domin ta fara kai shi matakin da sai ya zabga masa naushi kafin a zauna lafiya. Share shi ya yi tare da saka airpiece a kunnensa Jiya yake yi kamar ya yi ta masifa har sai sarasha. Karfe biyar agogon GMT suka isa garin Moscow suna saukowa daga jirgi suka samu masu ɗaukar su sun zo. Wannan zuwan Bilal Moscow ita ce sanadiyar mai da shi wani irin mutum. Mai sauraro za ka fahimci hakan a nan gaba. A can jihar Legas kuwa Jikamshi House buɗe masa kofa aka yi yana tafiya a nutse sikiritin gidan na gaishe shi a yadda yake tafiya zai tabbatar maka da cewa shi ɗin mugun ƙwaro ne har cikin hol ɗin ya shiga yana zuwa ya nufi kujerar da yake gefen ta hajiya shuwa kallon agogon hannunsa ya yi tare da cewa kun kira ni nan maza ina son tafiya south africa ne gyara zama faisal ya yi tare da kallonsa kafin ya miƙe ya nufi kujerar da yake mallakar bilal ahmad jikamshi ya tsaya a bayan kujerar sannan ya buga tebur ɗin miƙewa khalil ibrahim khalil ya yi tare da haɗa majigin ɗakin da laptop ɗinsa sannan ya amshi wayar faisal ya haɗa da laptop ɗin take kiran da bilal yake ta shigo yana tsaye cikin wasu manyan sweater suit kansa dauke da wata katuwar hula sai da ya ja iska sannan ya fesar kafin ya kalle su tsaf yana mai tsayar da idanunsa a kansu zama ya yi yana mai daura kafarsa ɗaya kan ɗaya mikewa suka yi dukkaninsu wata sha'umar marmashi ya saki yana kallon yadda suke kafin ya yi musu alamar su zauna babu musu ko suka zauna ina jin ku domin kuna da minti talatin ne idan ba ku nutsu ba kamar yadda kuka sani zan bar ku sai na samu lokaci miƙewa irfan kabir waziri ya yi uwarsa ta mai da shi ya zauna tare da damƙe hannunsa alhaji adamu abbas kamshi ne ya kalle shi kafin ya ce batun zaben sabon shugaban kamfanin jf groups muke magana sannan ana magana ne har da sauran asibiti da abubuwan da suka shafi jf groups ya yi shiru yana kallonsa su kenan ko akwai wasu su ya tambaye shi babu iyakacinsu kenan waye kuka tsayar a matsayin ciyaman din ya kuma tambayarsa a karo na biyu juyawa faisal ya yi tare da ce masa Gonyu kowa yana son a bashi damar zama ciyaman din hatta matan suna son haka ya ce eh to me zai hana a yi tsarin karba-karba shekara uku uku idan wannan ya amsa wasu shekaru uku sai wannan ya karba ya faɗa yana kallon su hakan ba zai yiwu ba domin mahaifiyata muke son ta zama boss lady jf groups akwai hannun jarin mahaifiyata akwai kuma nawa akwai na ƙannena. sannan idan gonyu bai manta ba akwai na alhaji ahmad abbas jikamshi kuma ita ce matarsa da duniya ta shaida kaso mafi girma muke dauke da shi don haka mu ne za mu zaɓi wanda muke bukata ya zama ciyaman ba wai kai ba irfan kabir waziri ne ya faɗa hakan sosa goshi ya yi sannan ya ce musu ok haka ma ya yi amma ina zuwa faisal abdulhadi shema buɗe mana map ɗin nan mu ga su ne mafi hannun jari a kamfanin sannan mu zuba yadda za a yi votin ɗin ya faɗa yana duba agogon hannunsa bai gama duba agogon hannun ba aka dakatar da shi shiru hall ɗin ya ɗauka kafin bilal ya tafa suka juya gare shi ok a ajiye komai nan da kwanaki uku ina hanya sai a shirya yadda za a yi komai cikin mutuntawa yana gama faɗar hakan ya miƙe tare da kashe wayarsa sannan ɗakin ya yi duhu sai da khalil ibrahim khalil ya kunna hasken ɗakin a fusace irfan kabir ya fita daga ɗakin taron haka bai yi wa hajiya wa daɗi ba don ta san za ta faɗi a wurin mutanen da take nuna musu ta isa don haka ta miƙe tana faɗin ai wannan zalunci ne ta yaya za a ce matar da ba ta tare da mu kuma arniya ba musulma ba ita ce take da hannun jari sama da talatin a kamfanin nan sannan kuma a nuna namu hannun jarin bai kai nata ba gaskiya ba zai yiwu ba akwai sake za ki iya shigar da ƙara kotun cinikayya da kasuwanci sai dai kafin nan akwai wasu cike-cike kafin a samu alƙalin da zai tsaya a yi shari'ar zai ɗauki wata uku zuwa shida sannan lauyan da zai kare ki yana buƙatar shaidu da ƙwararan bayanai da hujjojinki masu kyau daga nan sai na tsaya wa gonyu ya faɗi hakan yana haɗa wasu abubuwansa kafin ya kalli mahaifiyar tasa ya ce mata umminmu tashi mu je ko ya saka ta a gaba khalil ibrahim khalil yana bin sa a baya har wurin motar hajiya atika ya kai ta sannan ya kalli khalil ibrahim khalil ya ce masa ka yi ƙoƙarin gyara gidansa da yake can cikin gidan a yi komai cikin nutsuwa da tsari buɗe mishi motar shi aka yi ya shiga ya zauna tare da watsa takardun a gefen sa, yana mai ɗaukar wayarsa da ya ji tana ringin hello kai dai allah ya ganar da kai na ga saƙonka kar da ka damu sai dai dole za ka yi wani abu kar ka zama zalimi domin ta haka ne kawai za ka iya taimakawa familin je kamshi haka ma daidai ne sai dai kuma gaskiya za ka gurɓata ni to shikenan ka ce ka zama boss Allah ya dawo da kai lafiya na fahimta dole ne mu yi musu yadda zai tafi da su gaskiya kenan ina tare da kai a ko da yaushe sannan ya katse wayar bai ajiye ba ya ga Hamid yana kiransa ya ɗaga yana faɗin ya dai ya ce yallaɓai muna JF hospital asma din madam ne ya tashi ya ce oke ga hannun zuwa ya faɗa da karfi yana kashe wayarsa maza wuce da ni f hospital dole suka kuma canza hanya tare da nufar asibitin su suna isa ko parking mai kyau ba a yi ba ya fita daga motar ya nufi cikin asibitin da gudu tsabar ya rude ko gabansa baya gani suka yi wani irin karo da rahama kamar wacce aka cillata ta faɗi tare da buge bayanta ta ce kai makaho ne jiyar da zaka karya ni da Allah can ta faɗa kamar za ta yi kuka cizon labbanta ta yi na ƙasa tana jin kamar ta mai ihu bai bi ta kanta ba escort ɗinsa ne suka taimaka mata ta miƙe tana ture hannunsu cikin masifa ta bi bayansa kawai ta yi sai inda yake tsaye gabaki ɗaya ya gigice musamman yadda suke masa bayanin fitowar dr namir ne ya kira sunanta rahama ya aka yi kuwa jamila ko ya shiga tambayar ta a ruɗe girgiza masa kai ta yi tare da cewa A'a, na zo zan fita ne, shine wancan ya ture ni, kuma bai tsaya ba, shine na zo na ji ba a san hakan. Ya ce, ayya, ki yi haƙuri, mahaifiyarsa ce asmanta ya tashi, shi yasa ya yi hakan bai tsaya ba. Amma ba halinsa ba ne, ta ce, ayya, babu komai, amma ka yi masa magana, ya daina yin komai a guje, ba don Allah ya kare ba ai da sai ya karya ni ya ja min jinya namir ya jikin nata ta manta inhaler dinta ne a gida murmushi namir ya yi masa tare da cewa dalla kanwar mahaifina ce idan ban kula da ita ba me amfanin aiki na karka damu zuwa gobe za ta koma gida kafin nan ga wannan da ka ture ta lokacin da ka shigo shi yasa ta biyo ka wani jijjiga kai ta yi tana faɗin eh ba wai ba ne. idan kana da ƙarfi kamar superman sai ka yi tafiya a hankali saboda irina da ko kyakkyawan iska aka yi zai maka mu da ƙasa amma haka ka tsallake ni ka wuce kai ko a jikinka